آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin eh? ta yammacin goma ga watan shida hijiriya ta annabi sallallahu alaihi wasallam mai shekaru biyu. muna cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin arisala a ta ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullah ah, muna cikin babin da yake magana akan abubuwan da suka shafi zakka musamman ma cikin babin fi zakatil aini wal harfi da kuma abin da ya shafi aljizya muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala daɗin godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zan yardajje a wajensa. Allah ya mana baiwa da ikilasi a cikin niyoyinmu ya arzuta mu da mutaba'a a cikin ayyukanmu. Malam ya ce wa yi ukazu mimman tajara min min ufɗin ila ufɗin ushuru sanani ma ya biyu haka ne wa zo? ana karɓa mimman tajara daga duk wanda ya zo kasuwanci minhum daga cikin su su kafirai na da kuma kafirai harbiyun min uf'in ila uf'in waɗanda suke zagayawa daga wannan jiha zuwa waccan jiha daga wannan ɓangare zuwa wancan ɓangaren menene yi ukazu ake karɓa ushuru tsanani na ya bi ku ɗayan bisa goman kuɗin da suka sai da kayan za a karɓa a gosu idan suka kawo kaya to za a yi ɗayan bisa goma menene sunan shi ten percent shi ne? Ɗaya? Eh? haka ne? Yawwa. oh. za a ɗauki ɗaya a cikin kowane dubu goma za a cire dubu ɗaya kowane dubu goma za a cire dubu ɗaya kayan idan manyan yan kasuwa ne irin masu sauke abun nan kwanton da yawa miliyon goma sai a cire miliyon ɗaya matuƙar suna yawo suna kasuwanci an yi yarjejeniya za su ba da haka wannan bimbiyai ke to harbiyai kuma ana iya ma cewa hakan bai yi ba a sake wani sharaɗi da su saboda su akwai matsala tsakanin musulmai da su ana iya ƙara musu masu kamar yadda za mu je insha Allah wa in ikhtalafu fi sanati miraran to idan sun shigo da kayan a shekara kusan sau biyu ko sau uku suka shigo da shi daga Amerika ko daga Ingila eh ko daga China suka shigo da shi kasar Najeriya daular musulunci za su sayar to idan suka ba da rabano na shekara ɗaya shi kenan sai baɗi kuma ko ku a'a iya yawan zuwansu yawan biyansu shi ne a nan ya ce wa inista da hufi sanati miraran ko da sun ba a shekara karo bayan karo sukan zo su dawo haka za a rika karba musar da suka so to akwai waɗanda suka tafi a kan su a su idan har ɗan kasuwa irin wannan da aka yarjejeniya da shi babba a shekara idan ya zo aka caje shi sau ɗaya to shi kenan to sai malamai suka ce to ina rubu ushurin kenan ai bai fita ba domin ba zai gane a shekarar kayan nawa zai kawo a kawo nawa zai yi zai gane suka ce duk sanda ya kawo kawai a cire rubugul abin nan kai ushuri ushuri samani a cire ushuri kawai da kudin kayan da ya kawo kaya na dubu goma a cire dubu ɗaya dubu goma a cire dubu ɗaya wannan shine rabonon da za a yi rika karɓa a gunsu ko da sun zo miraran wa in hamalu ta'ama idan kuma abinci ne suka ɗauko kasatan kawai banda kadarori ya mashuna motoci wa'insu abubuwa daban-daban wanda ba abinci ba ba da su ake magana ba abinci kawai ke ne idan suka ɗauko abinci suka shigo da shi ila makata wal madina garin makka da madina biranen musulunci wannan abun kafata kawai to ukhidha minhum nisful ushri za a karbi nisful ushri maimakon za a ɗauki kowane dubu goma dubu ɗaya to yanzu ɗari biyar za a karba kun gane shi ne nisful ushri saboda sun kawo abinci a sauti go oho saboda sun kawo sun kawo abinci kuna ganewa abinci eh, dalilin abincin da suka kawo ƙasar makka ko madina shi ya sai aka rage musu ashe alheri ne wasu su ɗauko abinci su kawo ƙasar ko ba a cika hana shigo da abinci ba a ƙa'ida amma ana hana fita da shi wai me ya fi kamata daidai eh to me ya sa mu yanzu ake hana shigowa da shi abinci ba a hana shigo da abinci amma ana iya hana fita da shi don kada a ta ƙasa amma in shigowa da aka yi da shi ai ƙarar kasar aka yi abinci aka ƙara wa ƙasar ko to shi ya sa har ma rage musu rabano ake yi in abinci ne sabanin in yadi suka kawo sai sun ba da kowane dubu goma dubu ɗaya amma in abinci suka kawo ɗari biyar ka kawo abinci kuna ganewa nisful ushiri Ko ya kamata da in shigowa za a yi da abu a bari in fitarwa kuma za a yi a hana to shi ya fi in hmm, aiko ya kaji yanzu da ake sayan bakar ma dubu ɗaya mai hasken haddad wani abu ukiza minhum nisful ushuri min samani daga kudin wannan abincin iya kudin abincin da aka kawo to za a karbi nisful ushuri to za a karbi tamamal ushuri ba wa yukhadhu min tujaril harbiyina al ushuru suma yan kasuwa na kafirai da ake faɗa da su ba zinniyai da ake zaman lafiya da su ba wasan kashi biyu suke ko to su al'ushuru za a karbi ushuri illa an yanzilu ala aksara min zalika dai idan sun sauka a kan da an hana sai suka ce a taimaka a bar su su ci kasuwa eh kasuwanci ai suka ce to mu za mu bada kowane dubu goma za mu bada dubu ɗaya da ɗari biyar za mu ƙara ɗari biyar za mu ƙara nisful ashirin, a bisa farko to idan har aka yi yarjejeniya da su a kan aka ta abu haɓa mu yadda ba zai ba ku bada dubu biyu a kowane dubu goma ku takwas ku ba mu biyu in suka yarda shi kenan kun gane wannan to shi yasa yace illa an yanzilu ala a min zalika sai in sun sauka kan mafi yawan haka dai sama da ushuri amma dai ka'ida ushurin ne za a karba a gunsu wafin rikazi taska ta tsintuwa wa huwa difnul jahiliya sukan ce difnu in ka ce dafnu ko dafnu bunnewa difnu abin bunnewa kamar zibuhu ana nufin mazbuhu kun gane ko ifnul jahiliyyati irin wannan biso na jahiliya sukan bunne tukunya cike da dukiya akar a matsayin ajiya to sai lokaci ya bi ta kan wannan yar taskar ƙarni bayan karni. kawai tseren nan ka zo kana tone-tone sai ka tono irin wannan tukunyar sai ka ga binarai a ciki cike Kasan tukunya ba ta ɓaci ba ta ƙasa ba ta cin ita ma ka ce ko to ko shekara nawa za ta yi ba wannan abun yana nan a ciki to sai ka tsince shi aka kai wa sarki ne koko za ka kai wa dco Allah ya bani Allah ko za ba fada ba ne Thank you. Abin da za ka yi kawai ya zama halal a gunka alkumusu za ka ce ɗaya a ciki sai ka kasa shi biyar sai ka ɗan kashi ɗaya sai ka bayar kashi hudu ne ya zama halal ɗinka zakarsa kenan kashi biyar ake yi irin wannan tuntuwar in ka yi ta ba tuntuwar dubu naira dubu dubu ba ba yanzu ka tsinci boro cike da yan naira rama nan daure wannan dimnil jahiliya ne a katsinta dai katsinta dai wannan he ka nemi su gotil su ab waye duk yi ta shigiya kai ta cigiya ko za a samu mai shi don shi da yanzu ne wannan tsintuwa ake ce masa wannan ba rikaz ba ne kun gane? rikaz shi ne abin da yake na wasu mutane da suka wuce ka gane? yawa yana daidai da katar da jeji ba wanda yake da shi ka to ya zama naka kuma idan wani abu ya bullo abun naka ne ko kuma he ka je jejin wani sai ka toni wani abu to in ce har da mai gun to ka ba naka ba ne ya sani ka gane wannan to amma haka nan a daji sai jijejin da ba na kowa ba in ka tono na abu ko luluyi ko zinari ko ma menene kawai naka ne ko kuma ka zo bakin kogi kawai kogi ya kawo sai ya ta turo lulu'ai irin ambaliyar kogi din nan da zinarai da wasu abubuwa in ka tsinta halal ɗinka ne kuma shi ba ma wani zakka don ba disnu ba ne wannan kawai kyauta ce daga Allah sai dai kawai idan dukiyar ka shekare yanzu kai mai arziki ne sai ka hudda zakka amma irin wannan katono ajiyar mutanda ba na yanzu ba shi ake cewa wato rikas to irin ajiyar mutanda sai ka tono shi yanzu to za ka kafa kashi biyar sai ka ba da kashi daya ga ɗaya yanzu kamar yanzu a nan eh kamar yanzu a nan sai ka ba jawo ya shi nan to tun baka samu ba makana hana hawa <laughs> babu ba amma hana hawa yake yi To wannan ɗayan bisa biyar ɗin yana kan alaman asabahu, e a kan wanda ya sami wannan ƙasa, ta ajiyar mutanda. Allah ka datar da mutane. Shi ne ƙarshen wannan babi babi na gaba shine babun fi zakatil mashiyati babi da yake magana akan zakar dabbobi zakar dabbobi wa zakatul ibili wal bagari wal ghanami waɗannan faso ake cewa dabbobi da ake musu zakka su ne al'an'amu in ka ji al'an'amu to su ne al'ibilu gana mu. su ne al'an'amu su ne ake musu zakka yi musu zakka faridatun farilla ne ba wai sai ka ga dama ba wajibi ne kamar yadda sallar zahar take wajibi ko sai dai su akwai ƙa'idar da ke ta cika tukunna sai sharaɗin hakan ya cika kafin ake musu zakka shi ya sa malam ya ce wala zakata minal ibili ba a fitar wa raƙumma zakka fi aƙalli min kawunsi zaujin raƙumman da suka kasa raƙumi biyar ba a musu ba. idan kana da raƙuman ka biyu uku hudu kai fakiri ne ba za ka hudda zakka ba domin dukiyarka ba ta kai zakka ba to watakila malam ya ga zaudin din kalma ce ba kuwa yawanci jama'a ba za su fahimci menene zaudu ba shi ya sa sai ya fassara wa hiya khamsun min al-ibli shine raqum ma biyar shi ya sa ya ce ana kamsi zaudin ya ce kamsi ne saboda zuwan min shi ya sa ce min kamsi zaudin anan kuma ya ce hiya khamsu kun gani? wahiya min al-ibli shi ne raƙumma biyar to idan ka sun kai biyar to yanzu fa ka isa hujjar ka a ka to ɗaya zan bayar? ko shi kenan ya ce fafi a shatu akuya za ka bada ko tinkiya jaza'atun tuni. jaz'atun wasaniyatun hiya allati awqat sanatan wa dakalat fi sanati thaniya kun gane ita ce kinkiya ko akuyar da ta shekare kuma har ma ta ɗan shiga wa shekara ta biyu da ‘yan ko da ‘yan kwanaki ne. Sai saniya ta fi ɗan zurfafawa a shekara ta biyu din a kan jaz'a. Kuna ganewa? To, ba za ka ba da zakar wacce ba ta shekare ba ragumi biyar dole ne tunki yadda za ka fitar ko akwai yadda za ka fitar ka tabbata ta shekara har ta shiga cikin shekara ta biyu to in ka ba da ta ka cira umman ka biyar yanzu halal ɗinka ne kuma tsarkakakku ne suna da zakka sai kuma baɗi in Allah ya kai rai kun gane to min julli ganami ahali zalikal baladi daga irin mafi ringayen dabbobin mutanen wannan garin irin shi za ka fitar min kwanin au ma'azin tumakai ko awakai akwai wanda za ka tar da gefensu awaki ne suka fi kiwo sai ka ba da akuya akwai wanda za ka tar da tumaki ne suka fi kiwo Ko ka ba da tunkiya shi ya yasa yake mafi rinjayen dabbobin lardinku za ka cire ɗaya imma ba'anun wa imma ma'azun kun gane ko tunkiya ko kuma akuya daga nan akuya ɗaya za ka ba da duk shekara ila tis'in har su kai tara. Ragumi tara a akuya ɗaya duk da haka wani ba zai fitar ba wallahi wani ba zai iya ba Ragumi tara duk akuya ne daga biyar za ka fara ba da akuya har su kai shida akuya ne har su kai bakwai akuya ne har su kai takwas akuya ɗaya har su kai tara kai akuya ɗaya ne eh. sun mafi la'ashari sannan daga nan in aka ƙara ɗayar ya shigo ya zama goma to sha ɗani yanzu kan za ka ba da biyu daga yanzu kenan kowane biyar ɗinkiya kun fahimci wannan? to nan ma kuma haka za ka riƙa bayarwa ila arba'ata ta ashara har su kai sha hudu duka tumaki biyu ne goma sha ɗaya tumaki biyu sha biyu ma tumaki biyu sha uku sha hudu duk a tumaki biyu ne sun mafi kan sata ashara salatu shiyahi kan sata ashara salatu shiyahi idan suka kai sha biyar sai a bada tumaki uku kenan dai har yanzu ana tafiya akan kowane biyar ɗinkiya ɗaya kowane biyar ɗinkiya ɗaya haka ila ta ashara har su kai goma sha tara duka tumaki uku ne har su kai tis'ata ashara goma sha tara duka tumaki uku za kanat ishirina to daga nan fa idan suka kai ishirin yanzu ba maganar uku kuma ko arba'u shiyahin za ka ba da awaki hudu har yanzu dai ba a shiga garkenka ba ba ɗauka maka raguni ba ila arba'in wa ishirina har su kai ishirin da hudu sun mafi kamsin wa ishirina idan suka kai ishirin da biyar to shi kenan yanzu tumakin unguwarku sun huta tumakin garkenka sun huta za ka ba ta bin fumahawin za ka ba da yar na guda bintu na guda menene ake yasa aka kira ta bintu makhabin wato an yaye ta har ana ɗauke da cikin kanwata ko kananta to ita za ka ɗauka raguma ka bada yanzu idan suka kai ishirin da kun gane bintu makabi wanda an riga an yaye ta har an ɗauki cikin kanwarta wato tana da shekara biyu kenan yar taguwa mai shekara biyu ita ake cirewa raƙumi ishirin da biyar ba taguwa mai shekara biyu ita aka ake fitarwa idan raƙumma sun kai nawa 25 gaskiya zakka akwai sauki hmm? akwai sauki duk da aka kuma sai kaga ba a yi wahiya bintu ni. yar mai naƙuda ita ce yar shekara biyu to idan babu ba fa kun fi fiha idan babu ta mata yar shekara biyu a cikin ƙarƙen ka to fabnu labuni to sai ka bada fabnu labuni dan mai shayarwa ba dan ne na guda ba yanzu dan mai shayarwa shi kam namiji ne an yaye shi da dadewa har an haifa masa kane ko kanwa tana shan nono ko yana shan nono wancan kuma kanan yana ciki shi yasa aka ce bintu makari wannan kuma fabnu labuni dan mai shayar da nono san zai fi wancan rikako to tun da babu ta mace ya shekara bai ka kawo wato fabnu na namiji wanda shi an riga an yaye shi da dadewa har ma kanwar sama tana shan nono eh domin shi wabnu labo ya cika shekaru biyu ɗin cif har ya wuce su ya fara kamfatar shekara ta uku ko ma ya ƙarƙare su ko kuma yana ƙoƙarin kamface na uku ne to shi ne wabnu labo ne idan akalla dai kawai a takaice idan ba ka da taguwa 'yan shekara biyu samu amali ɗan shekara uku sai ka bada a cikin raƙumma ishirin da biyar in ba ka da ta mace 'yan shekara biyu to ku samu namiji wanda ya kusa cinye shekara na uku in ka bada madadin ta macen amma fa sai in an rasa ta macen kun gane wannan? to ila kamfin wa salafina haka za ka yi ta badawa bintu makharin au fagunu labuni har su kai talatin da biyar sun mafi sittin wa talatina daga nan idan suka kai talatin da shida bintu labuni idan suka kai talatin da shida nawa bintu labunin ba Kubnu labunin ba ba yar mai shan nono san ta ɗara yar mai guda girma ta mace to ita ake badawa ta shekara uku wacce take shan nono wato ban wacce take shan nono wani ya bintu salatu sinina take ya shekara uku ila kamsin wa arba'ina har zuwa lokacin da za su kai arba'in da biyar duka bintu labuni bintu labuni har ragumanka su kai arba'in da biyar sun mafi sittin wa arba'ina daga nan haka ne idan suka kai arba'in da shida hikka sai maya da siga hikka ita za a bada wahiyar lati ya suluhu ala wahari alhamdu ita ce wanda tana iya ɗaukar dako a bayanta ya suluhu ala wahari alhamdu wanda take iya ɗaukar dakon kaya a bayanta to ita ce za ka bada wato hikka ta riga ta kai shekaru hudu kenan gane wa ya tsuruku alfalu har ma bujumai na binta tana ƙoƙarin barbarar ɗaukar ciki wahiyar bintu arba'i sinina ita ce ya shekara hudu wanda ake ce mata menene iska buduba bintu makarin ya shekara nawa bintu labunin fa ikka. naz'a to ya kamata ku kiyaye ku gane waɗannan ka'idodin eh eh da muke ila sittina har lokacin da ragon manka za su cika sattin sun mafi igida wa sittina to daga nan idan suka kai sittin da ɗaya jaz'a kun ganta ita ce jaz'a وهي بنت خمس سنين بنت مخاض بنت لبون جزء هقة لجزعة بنت مخاض بنت لبون يار شكرا hikka ya shekara Wani sinina بنت ce ya shekara biyar. Ila hamsin wata baina har lokacin da ka za su cika saba'in da biyar sun mafi kulle sittin wa baina binta labunin daga nan yanzu tun da garken ka ya riga ya riƙa kowane saba'in da shida ya ka ba da binta labunin yan shekara biyu guda biyu ila tis'ina har lokacin da za su kai tis'in tun mafi ida wa tis'ina idan suka kai tis'in da ɗaya ni sai ka ba da yan shekara hudu guda biyu ila ishirina wa mi'a har su kai ɗari da ishirin duk da za ka rika ba da yan shekara hudu guda biyu daga nan fafa ma za da ala zalika في كل خمسين إبقى وفي كل أربعين بنت لبون yanzu kawai haka za a rika a cikin harkarka kowane hamsin ikka inda arba'in arba'in za kirga kuma kowane arba'in bintu labun daga abu ya yawa kuma ya zo da sauki yanzu mai raƙun banfa ya sai a ba zaɓi a ce yanzu za a kirga maka da 60-60 ne ko za a kirga da arba'in arba'in eh a kirga kawai ai da kirga kawai ake yi da ba za a nemo sa'i ba eh me kafi so kai garkin ka ne inda arba'in arba'in za a kirga wa fi kulli arba'ina bintu lagulu kowane arba'in za a cire taguwa ya shekara uku guda ɗaya kowane arba'in sai a ɗibi taguwa ya shekara uku a cire kowane arba'in taguwa ya shekara uku kowane arba'in taguwa ya shekara uku in kuma ka ce a a kirga da sittin sittin abin nan hamsin hamsin to kowane hamsin ya samu taguwa ya shekara uku. kowane hamsin taguwa ya shekara uku. wani zai ce wa ai da yan shekara hudu da yan shekara uku kan kusa da kusa suke don haka a kirga da hamsin hamsin kawai kowane hamsin taguwa yan shekara hudu in kuma da arba'in arba'in ne kowane arba'in taguwa yan shekara uku kun gane wannan to shi yasa ya ce daga wannan lokaci kuma fa ma za da ala zalika fi kulli 50 hikka wa fi kulli 40 bint labuni sai zakar da abun nan sha'anin ko to mun yi shi tafe kawai haka nan dai ba da yake ba rabun mangare mu ka amma gobe dan maka kan shanu tunda ne akwai raƙumi yanzu nan ina ga da a samu mai raƙumi a cikin mu wa wa rahmatullah na'am na'am eh karatun yau ne ai eh Yaya? Hmm. Eh, tara ka za ka ba wanda kake kashi ma zai ji dama-dama. Eh, za ka zabi wanda yake da kuɗi ne? Ai, eh, ka zakka ce ai, sakiri za ka samu ka bashi. Eh, kaga idan wannan kudin ne yawa ne ka ware kashi ɗayan nan fa za a samu wasu da ɗan dama da za a raba musu zinarai ne ba aka tsinta tukunya ciki aka kasa su biyar kashi ɗayan da kana ga kaɗan ne kashi ɗayan ba kaɗan ba ne in ba a yi sa'a ba ma ka hana in kanancin cin yan motsa ɓangare eh? zuwa ɓangare ke eh, daga nan su kai can daga can su tafi can hmm. sassannin guri shine afaq hmm, al'afaku jam'i ne na ufku hmm. sallu ala nabiyyi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وبارك على آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Allah ya saka da kai